يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نكامل مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 وشر الأمور مدساتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم كي أزمي بقي wato juma'a eh, bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da biyu ga watan shida miladiya shekara ta 2017 akwai wata mata bayar Allah da ta kawo Qur'ani guda goma eh, fi sabilillahi a masallaci idan musulmi su karanta cewa tana roƙon addu'a wajen musulmai Allah ya kai ladan zuwa ga mijinta wadda ake ce masa baba wali walin katagun ko hmm. to baba wali dai a takaice tana kiran cewa a yi masa addu'a Allah ya kai ladan kabarinsa to Allah ya kai ladan kabarinsa hmm. eh, a karatun jiya yana jin mun kwana aya ta 88 to ci gaba <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم قليلا فقليلا ما يؤمنون yahudawa suka ce zuciyarsu a rufe take kirip ba abin da zai shiga haka annabawa ma su daina musu wani wa'azi kawai in sun yi ma a banza da su yi da kasu yi duk ɗaya zuciyarsu ta riga ta kulle kirip. shine wa qalu qulubuna gulf gulf jam'u gilaf asalin gulf eh, gilaf shine abin da yake da konso a cikinsa sa marfi ya rufe shi kamar yanzu kwakwa akwai da a ciki ba sai an fasa ba sai ka fasa kafin ka samu dan cikin to wani abin da ya rufe kwakwa din nan kamar da ya rufe dan kwakwa wai haka zuciyarsu take rufe hmm. ba abin da zai shiga Allah ya ce a balla anahum Allah bi kufrihim Allah da ya tsine musu saboda kafirci sai za su kace zuciyarsu tana rufe eh, Allah ya tsine musu albarka saboda kin gaskiyansu awwa Allah ya ce fa qalilan ma yu'minun kaɗan ne ake samu daga cikin su Yahuda da suke imani amma majoratin su kafirai ne ba sa imani Allah ya tsare mu daga sharrin su walamma ja'ahum kitabun ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين نعم الله يتي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله kafirin Allah ya ce lokacin da wani littafi ya zo musu daga wurin Allah wannan littafi ya gaskata abin da ke tare da suna littafin at-taura wannan littafi kenan qur'ani qur'ani yawa qur'ani da yawa abin da yake cikin at-taura kafin a jirkita ta kafin a gayyara ta tana tafiya daidai da alkur'ani yawwa Allah ya ce musaddiqun lima ma'ahum ya gaskata abin da ke tare da su na littafi shine at-taura wa kanu min qablu su yahuda sun kasance gabanin zuwan manzon Allah gabanin qur'ani shine min qablu yastabtihuna ala alladhina kafaru idan alal lazina kafaruna ana nufin mushrikan makka mushrikan larabawa to yahuda sun kasance idan suna yaki da su ko wata matsala ta taso sukan yi wasila su nemi Allah ya ba su budi ya ba su fatahi ya taimake su akan waɗannan kafirai da tawassuli da wannan annabin da zai zo a ƙarshe saboda tsananin gaskata wannan annabin da zai zo wanda suka karanta siffofinsa siffofin manzo Allah littafin su amma Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu da manzon Allah ya zo musu ba abin da suka sani ba kenan kafaru bi sai su kafirce masa abu ne wanda sun san haka yake har da suna neman buɗi da wannan annabin da zai zo a ƙarshe in sun samu faɗa da larabawa su ce ya Allah domin daraja da yarda da imanin da muka yi da annabin naka aiko na ƙarshe ka ba mu galba a kan waɗannan mushrikai kafirai lokacin suna cewa mutanen makka mushrikai kafirai to falamma ja'ahum ma arafu lokacin da wannan abin da suka sani na manzon Allah to da yazo yazo ba cikin su ba kuma su da sun dauka ki daya manzon Allah da yazo cikin Yahudawa ne ganin cewa dukkan annabawan da suka zo yawancin su majority su daga Yahudawa suke ba kabilar da aka aiko annabawa da manzanni a cikin ta da yawa kaman kabila ta Yahudawa zaka suka sakan suka sakankance suka yi yaqini dari bisa da cewa annabin nan na karshe ma a cikin su zai fito kash Allah da hikimansa Allah da ikonsa yana aikata abin da ya dama ya ga dama sai fito cikin larabawa to yana fitowa cikin larabawa saboda hasada da kyashi suka kiyarda da shi suka kiyarda da manzala suka nemi ma su kashe shi shine na Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi? abun nan da suka sani da ya zo musu sai suka kafirce masa wato suka kafirce manzo Allah yace kai to fala anatullahi alal kafirin la'anan Allah tsinuwan Allah tabbata a kafirai mu ma mun tsine musu Allah ya la'ane su an gane wannan bi isa mashtarau bihi isa mashtarau bihi أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده نعم فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين نعم الله يتي بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله يتي تر shine bi'isa tir da abin da yahudawa suka yi suka sai da kansu suka sai da kansu bi ma'ana suka ki karban gaskiya suka sai bata da kudin su to wanda ya ki gaskiya ya karbi bata kamar ya sai da kansa ne dan wuta zai tafi yawwa bi'isa mashtarau bihi anfu tir da abin da ya sa su suka sai da kawunansu an yi yakfuru bima anzalallah suka kafurce mu abinda Allah ya saukar na gaskiya na manzon Allah na Qur'ani vagayan saboda tsananin zalunci da ƙetare iyaka saboda ba sa son an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha ba sa son Allah ya saukar da falalansa yayi wahayinsa ga wanda ya so su suna son wahayin ya zo zuwa ga ra'ayinsu zuwa ga kansu son zuciyarsu shine bai hude to tunda aka aiko manzo Allah sai kungiyanci ya shiga sai kungiyanci ya shiga suka ce to tunda baba ba yahude bane to su kan babu shi har ma suka kama wasiya makanana makananan su suna cewa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum suka ce kar wani ya yarda daga cikin ku ya imani da wani annabi in ba yana cikin kungiyan ku ta yahudawa ba ba cike fito ba haka suka faɗa kar ku yadda ku yarda da wani sai sa yaran yahuda da yawan su ba su imani da manzon Allah ba lokacin da ya bayyana ba su imani da shi ba saboda shi ba bai hude ba ne suka nuna kungiyanci suka kiyarda da shi tare cewa sun san annabin Allah ne sun san manzon Allah ne me laifin ba bai hude ba ne kawai shi kenan ya kungiyanci ya tashi kabilanci ya tashi su haka fa ba'u bi gadabin ala gadab sun koma da fushi kan fushi fushi kan fushi nawa na Allah sun kafirce wa manzon Allah sun kafirce ma Qur'ani sun kafirce ma Allah suna ma kashe annabawan Allah duk laifuka ne manya manya wanda Yahuda suka dinga yi wa kanu yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq su kashe annabawa su kashe manzanni da manzo Allah ya zo suka kafirce masa suka ce annabin in ma ya zama annabi mu ba namu bane suka ce su ba nasu bane annabi ne zuwa ga larabawa kawai wanda suka faɗa kenan su annabi nasu ne to ya zama bai hude la sawqa la sawqa walil kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba ta wulakanci shine muhin Allah tsare mu وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل أنزل علينا ويكفرون نعم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم نعم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Wai zaƙi qila lahum aminu bima anzala Allah qalu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qawli in kuntum mu'minin Allah ya ce idan aka ce mai hudawa, ku yi imani da abin da Allah ya saukar wa manzon Allah kalu sai ce a bi bima unzila alaina mu kan zamu imani da abin da aka saukar mana ma annabinmu bai hude kaga ko ga kungiyanci yana shiga ba ka kungiyanci yana shiga aka ce ku yi imani da abin da aka saukar wa manzo Allah suka ce a in dai abin da aka saukar da su imani da shi to nasu ya ishe su wanda aka saukar ma bai yahude annabin da yazo cikin yahudawa eh sai Allah ya ce to wa yakfuruna bima wara'ahu sai su ce ma duk wani abin da yake koma bayan abin da su aka yi musu wahayi dan haka suka ce ma qur'ani suka ce ma wahayin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali wa huwa alhaqqu musaddiqan Qur'ani nan da aka saukar da shi gaskiya ne ya gaskata limama ahu abin da yake tare da su din suke gadara shine za su yi imani shine at-taura Qur'ani ya zo ya gaskata bai saba ma at taurata ta su suke gadara da ita ba kai don haka ma Allah ya kalubalance su ya ce musu to falima taqtuluna anbiya anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin idan dai kun yi imani da abin da aka saukar muku gaskiya ne kun ce ba ku imani da manzo Allah ba to me yasa annabawa da aka yi kama kuke kashe su su waye kashe annabi haya su waye kashe zakariya su waye kashe ashiya su annabawa dai dai 40 sama da 40 suka kashe ta in dai har cewa kun nuna kabilanci kun nuna kungiyanci yanzu na ku da ku imani da shi to me yasa annabawan ma da aka aika muku kuka kashe su ku ba da amsa in dai dan manzo Allah ba bai hude bane kuka ki imani da shi to me yasa annabi haya ai bai hude ne me yasa ku kashe shi zakariya me yasa ku kashe shi ashiya me yasa kuka kashe shi da sauran annabawa me yasa ku kashe su ba amsa ba amsa son zuciya ne kawai yawwa son zuciya ne yawwa min qablu tun gabanin zuwan qur'ani tun gabanin zuwan manzo Allah in kuntum mu'minin dai ku menene kun yi imani da abin da aka saukar muku me yasa kuke kashe waɗanda suka zo da aikan me yasa tambaya ne wanda yake categorically ba amsa akan ta ba za su iya bada amsa ba Allah ya sawwaka walaqad ja'akum walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma اتخذتمul ijla min ba'dihi wa antum zalimun walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma اتخذتمul ijla min ba'dihi wa Allah ya ce hakika annabi Musa ya zo muku da bayyanannun hujjoji da mu'ujizozi na cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi Musa rasulullahi manzon Allah ne an umarce su su yadda la ilaha illallahu wa anna Musa rasulullah sai da ba abun bautawa da gaskiya sai Allah na Musa manzon Allah ne kamar yadda mu ma umarce mu la ilaha illallahu wa anna Muhammadan rasulullah mu yadda ba mu bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne to aka umurce su an nuna musu ba abun bautawa da gaskiya sai Allah amma me Allah ya ce sun mun ijila bayan wannan hujjoji sun bayyana karara ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma suka riki dan maraki abun bauta suka bauta wa dan maraki shine suke cewa inda musu azaba ma shine iya wannan kwana 40 din da iyayensu suka bauta wa dan maraki shine da musu azaba bayan wannan duk abun da bai hude ba da musu azaba ba Allah ya sauwaka min ba'di bayan annabi Musa ya tafi ya je ganawa da Allah wa antum zalimun kuna kafirai mushrikai don azzulmu nan huwa shirku dubi kisa annabi bunayya la tushrik billahi inna shirka qala الشرك li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi إن الشرك لظلم عظيم أوا النبي لكمان لوكacin da yake yi wa ɗansa wa'azi dan yana dan karami yace ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billah karka hada Allah da wani inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba to nan din nan wa antum zalimun kuna mushrikai azzalumai Allah tsare mu wa أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين نعم waɗannan ayoyi da malamin karanta a baya muka yi fassararsu idan ka bi su har zuwa inda muka tsaya suna nuna cewan mutum dan ya nasabta kansa ko ya dangana kansa ko ya alakanta kansa da wani mutum mai daraja ko wasu mutane ba zai masa amfani ba matukan bai aiki da abin da wannan mai darajar ya zo da shi ba kaga gudawa suna nuna cewa su suna tare da annabi Musa suna su ne har ma suna cewa ba za su yi imani da wani abu bayan wannan amma kaga abin da Allah ya faɗa kansu don haka nan don ka dangana kanka ga wani waliyi an gane ko ga wani annabi ko ga wani shehi matukan ba kai aiki da abin da Allah ya ce ba to kai aikin banza wannan annabin ba zai iya maka komai ba wannan waliyin ba zai iya maka komai ba ba zai iya maka komai ba yawwa saboda haka nan kowa aikinsa zai fitar da shi yawwa man la yarfa'uhu man lam yarfa'uhu amaluhu la yarfa'uhu nasubuhu duk wanda aikinsa bai ɗaukaka shi ba nasabarsa da wani ba za ta ɗaukaka shi ba ni dan sarki wane ne ni dan gwamna wane ne ni dan shugaban ƙasa wane ne duk a banza aikin da kai shi ne tsayar da kai an fahimci wannan don lahira babu babu dan wane jikan wane babu wannan a lahira a duniya ne ake wannan hayaniyan yawwa Allah ya ce a gaya musu wa yadda aka zina mithaqakum ku tuna lokacin da muka dauki alƙawari da ku biwa na iyayensu wa rafa'na fawqakum tura muka wannan dutsen da aka dago ya zama kaman rumfa aka ce ko su yi imani ko a kifo shi da suka ga uwar bari suka ce sun yi imani da suka yi imani aka ce ku zuma a taina kun bi wato ku rike abin da aka aiko muka ku rika bi jiddin wacce ta hadu ku ku rike shi da karfi da da da, da annashuwa wasu ma kuma ku yi biyayi ku ji abin da ake gaya musu kalu suka ce daga baya suka ce samina wa saina kaji kafirai na kun samina wa tsana daga ta samina wa sai na mun ji amma mun saba ba za mu yi ba yahuda ولا تكونوا ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله ya ce kar ku zama kaman yahudawa da suka ce sun ji amma suka ce ba za su yi aiki da abin da suka ji ba ko musulmi kar ku yaka mu abin da muke cewa sami'ina wa ta'ana mun ji kuma mun bi yawa mun ji mun bi ba mun ji mun saba ba yadda yahuda suka yi wa ushribu fi al ijla bi kufrin saboda kafircin su sai Allah ya sa musu son wannan ibadar dan maraki dan. har zuwa zuwa ga waɗanda aka kashe su aka ce faktulu anfusakum ku kashe kawunan ku zalikum khairun lakum inda bari'ikum ku kashe kanku shine mafi alheri a gare ku zuwa ga wanda halice kuma shine Allah dai karbi tuban su to har zuwa lokacin da su kashe kansu suna nan da son wannan dan maraki din yanzu mushrikan wannan zamani din di yanzu abin da zaka faɗa wallahi suna nan suna son sa kuma za su ce maka shi Allah ne duk abin da ka faɗa dama haka ne mutum ya zabi bata sai Allah ya sa masa son wannan batan in mutum ya zaɓi gaskiya sai Allah sa mu san menene wannan gaskiyar to tun sun da sun zaba masu kansu shirka to ba abin da suke gani sai wannan shirkan kawai ita ce daidai a wurin su to tun da ainihin Yahudawa sun zabi dan bautan dan maraki su Allah sai ya sa musu ainihi ya cusa wannan son dan marakin a zukatarsu eh shine wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim saboda kafircin da suka yi kul ka ce musu wato manzo Allah kenan bi isa ma ya amurkum bihi imanukum tir da abinda imanin ku yake umunnan ku da shi in dai imanin ku ne yake umurtan ku da ku saba ma Allah ku kashe annabawa to tir wannan imani in kuntum mu'min dai haka imanin ku yake Allah ya sauwaka قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أوى الله يتشيه kulka ce musu ya manzon Allah in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al mauta in kuntum sadiqin kaga can ma ina ne suratul juma ne inda yake cewa eh, eh, eh? kafin wannan kafin wannan يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنت ألا نيجي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين تونا ما هكذا الله يجي أجايا مسو إن دي سونا الله ني أه؟ كما سنا سن أبن دي كي ورن الله شيني aljanna, khalisatan min dunin nasi, suna neman aljanna nan a wurin Allah tsantsa ba suna yi don mutane ba ne to fata wannan mauta ku yi burin mutuwa ku ce yanzu ma mutuwa ta zo a ina ai wanda kaga yake burin mutuwa ya shirya ne yau ko duniya mutum ya tara bai son mutuwa balle kuma wanda ya kafurci ya yi shirka ya kashe annabawa ya ce yana son mutuwa a ah, ina Allah ce ku yi burin ku mutu in kuntum salihin dai ku masu gaskiya ne kuna son Allah kuna son aljanna ku ce mutuwa ta zo ko yanzu Allah ce walai yatamannahu abadan bima qaddama aydihim yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim na'am wallahu alimun bizzalimin yawa Allah ya ce sai kawo da lan nafiyul lil mustaqbal walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzal Allah ce ar abada a tattau ba ta uburin mutuwa ba saboda munanan ayyukan da suka yi shine bima qaddamat aydihim saboda munanan ayyukan da suke yi na kashe annabawa na shirka na cin dukiyar mutane bisa ƙarya ba bisa gaskiya ba ba za ta taɓa burin mutuwa ba daka wallahu alimun bizalim Allah ya san azzalimai kafirai ya san su an gane wannan yana ba da labari ne bisa ilimi akan akan halin da suke ciki wala tajidannahum wala tajidannahum ahrasan nas ala hayati, wa min alladhina ashraku يود hmm. ahaduhum law yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bimuzahzihi وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله يتي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزح yujzihi min al'azabi an amar wallahu basirun bima ya'malun Allah ya ce za ka same su su ne mafiya tsananin son duniya sama da kowa da wanda ya fi kowa tsananin son duniya yana da ce burin mutuwa ba su ba wa minan lazina asharaku daga cikin mushrikai ma wato makka kenan su ma akwai wadda yawaddu yana fata yawaddu ahaduhum wanda yansu yana fata an yi ammar alfasanatin. law ammar law yu ammaru alfasan da ma dai samu a bashi mana shekara dubu to amma ya shekara dubu ma me mutanen zamanin annabi nuhu suna rayuwa sama da shekara dubu sama da shekara dubu suke rayuwa to amma yau ina suke ko labarin su baka ji ba ko labarin su haka ah, daga aiko manzon Allah zuwa shekara dubu ta wuce ko bata wuce ba Shi ne ma Allah yake cewa in ma sun shekara dubu din wannan din ba dai sa su ƙaurace ma shiga wuta ba shiga azaban Allah su shekara dubu a duniya dai makomansu ina ne wuta yawa kwanaki suna wuce ma dan adam ne ba sa wuce ma Allah hmm. mu ne muke gaggawa Allah ba ga innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yarawnahu ba'ida wa rahu qariba ci gaba yawma takunu as-samaa'u kal'ihim إيه؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا كلا إنها لوى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ياي إن, إن الإنسان ياي Allah ya ce, Innahum ya rauna raunahu ida, wani rahu ƙariba. Allah ya ce, mutane suna ganin alƙawarin da aka yi musu na zuwan tashin kiyama yana da nisa. Ah, Allah ya ce, mu muna ganin sa kusa yake, kalamhin bilbasar, kaman kyautawan idanu ne. Shi Allah kwanaki da lokaci baya wuce masa, mu ne yake wuce mana. Shekara sittin saba'in sai ka nemi mutum ka rasa, ya tafi. Eh. haka Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wace rana yawma takunu sama'u kalmuhul eh ranar da sama da ta zama kamar narkekken azurfa narkekken azurfa ba haka dai gudu ba eh yawma takunu sama'u kalmuhul wa takunu aljibalu kal'ihin eh, dutse kuma zama kamar auduga kamar auduga kamar auduga laushi ya zama dugu dugu to ranar ne Allah ya ce ya waddul mujrimu kafirai mujrimai criminals masu laifi suna eh, buri a ranan law yaftadi min azabi yawmi izin bibani da mana zai ba da fansa da ƴaƴansa duka akai ƴaƴan wuta shi a bashi wa sahibatihi matarsa ma ya ba da ita fansa ta tafi wuta shi a bashi wa akhi da yan uwansa gabaki daya ya bada su fansa su tafi wuta shi tafi aljanna kai wa man fil ardi jami wa basilati lati ta da dukkan dangin su kabilan su da suke kare shi a bada su gabaki daya su tafi wuta shi a bashi in ya samu dama zai haka Allah ce kai wa man fil ardi jami'an summa yunji ya yarda ma duk mutanen ban ƙasa da sarakunansa da gwamnoninsa da shugabanninsa da kowa da kowa duk su tafi ta shi a bashi in ya samu haka yana so Allah ce kalla ba zai yi ba ba zai yi ba inna halaza ba zai yi ba zai yi ba saboda kan nan kar mu rodi kanmu yawa dan mutum ya shekara dubu ma a banza ne za ta zo dubun duk abin da aka sa masa lokaci zai kare ba hausa ne kuka ce wai zara ba ta barin <laughs> dami ba kana zaran ɗaya ɗaya kana zaran ne ka duba da dami haka yake siraran kuma kayan yan musamman ba kamar damin gero da ka yan sirara to amma yau ka zare ɗaya ka ajiye gobe ka zare da insha Allah akwai da ka gaba mu ko ɗaya haka nan shekara dubun nema. Allah ya ce bari ana su shiga wuta ba yawa bari ana shiga wuta ba wallahu basirun bima ya'malun Allah yana kallon duk abin da kowa yake aikatawa Allah yana kallon abin da suke ci gaba قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين أواه Allah ya ce, Kulman kana aduwan li Jibrila, fa innahu nazzalahu ala bika bi la musaddiƙan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushira lil mu'minin. Allah ya ce duk wanda ya kasance yana gaba yana kiyayya da Jibrila, Allah da iko su kuma Yahudawa sai suka zama ba wadda suke gaba da shi cikin mala'iku kamar mala'ika Jibrilu. To ku a ganinku ga tambaya. Allah me yasa Yahuda suke gaba da mala'ika Jibrilu me yasa malam anta me yasa yawa yawa to yanzu a cikin nan da mu istinbadin wani abu Yahudawa suna gaba da Jibril saboda shine dukkan majoratin annabawa yake kawo musu wahayi wahayi ne yake kawo musu addini su kuma yahuda makiya addini ne to tunda makiya addini ne wanda yake zuwa da addini ne ya kamata su yi su kishi to a yan shi'a saboda ba sa son sunnan manzon Allah suwa suke gaba da su sahabban manzon Allah wa ya haddato hadisan manzon Allah ya kawo mana har muka samu wannan shine wannan shine shine duk wanda kaga yake kin sahabi to yana nuna maka bai da sunnan manzon Allah ba yawa ah to wanda ya ruwaito ta baya son sa kamar yadda yake yake saukar da wahayi yahuda ba sa son sa me isin ba din yi ba hai yahuda suna kin jibrilin saboda shi yake saukar da wahayi in shiya suna kin sabai ne saboda menene su suke haddato hadisan manzo Allah suke isarwa wannan shine gaskiyar magana to duk wanda ya kasance yake gaba da mala'ika jibrilu to Allah yana gaba da shi wanda yake gaba da sabon manzon Allah Allah na gaba da shi hana shi ne kawai sun baɗi din yawa domin ba zai yi mai zuwa da aika ka ce ka yarda da aikan shi ko mai zuwa da aikan ka ce baka yarda da shi ba mai haddato maka hadisai ka ce ka yarda da hadisan amma kuma wanda ya haddato ka ce baka yarda da shi ba ai ba zai yi ba abubuwa guda biyu ne ba su rabuwa yanzu idan wani ya kawo maka labari idan wanda ya kawo maka labari nan ka dauke shi a matsayin kwangi makaryaci wanda ya share kwana sai da kesa ta taba kasa he miƙe kwangi kenan ba ne kwangi ba to idan da irin wannan ƙarya ya kawo maka labari kace baka yarda da shi ba shi kansa to labarin da ya kawo fa ba ka yarda da shi ba shine natija din that's the result ba za ka yadda da shi ba yawwa me yasa a hadisai ake bin sanad sanad wanda ya ruwaito shi ne sanad din hanyar da aka bi aka ruwaito to idan sanad sanadin bai da kyau to hadisin ma ya ce mai rauni ne yawwa ya ce mai rauni ne sai an samu wata wasu hanyoyi tukunna wanda zai karfafa wannan hanya kira kice masa shawahid da mutaba'a na'am man kana aduwan li jibrila duk wanda yake gaba da mala'ika jibrilu to fa innahu ka sani nazzalahu ala qalbika bi izna shi mala'ika jibril shi ya saukar maka da qur'ani din nan a zuciyarka to kenan wanda yake wa gaba da mala'ika jibril dole ya gaba da qur'ani kuma da aka ce ala qalbika ya nuna qur'ani kenan ana saukar manzo a ina ake saukar masa a zuciyarsa sai sa lokacin da ake saukar manzo Allah wahayi sahabbansa suna nan ba su ji sai dai suka kawai yana zufa ko da lokacin hunturu ne in suka ga yana zuba to sun san lalle a lokacin ana masa wahayi amma ba sa ji ga sunan ana masa wahayin qur'ani ana saukar masa amma ba sa ji saboda menene a zuciyarsa ake saukar masa an gane wannan fa innahu nazzalahu ala qalbika shi malaika jibril dinnan shi ya saukar maka da qur'ani a cikin zuciyanka bi iznillah da umarnin Allah ya zo musaddiqan lima bayna yadayhi kuma qur'ani nan da ake saukar maka cikin zuciyanka ya gaskata abin da ke gaba gare shi me yake gaba daga qur'ani littafan da suka wuce wa hudan kuma shi qur'ani nan shari'a ne wa bushra albishir ne lil mu'minin ga mu'minai Allah sanya ma cikin su man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين يوا الله يتي من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين me yasa ku ganin Allah ya taro waɗannan jam'u ya ce duk wanda ya kasance abokin gaban Allah ko a gabokin gaban mala'iku ko abokan gaban manzanni da jibrila da mikala Allah shi ma yana kinsa me yasa gudu aka haɗu abun ya ɗora ƙiyayyen a kansa ya ɗora a kan manzanninsa me yasa a taƙaice ka'idar shi ne duk wadda yake gaba ko ƙiyayya da wani masoyin Allah waliyin Allah ɗaya tak to wannan Allah kan ɗauke cewa yana gaba da Allah yana gaba da duk masoyin Allah yana gaba da duk manzannin Allah yana gaba da duk bayin Allah ah, kun tuna maganar munafukai qul abillahi wa ayatihi سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نعم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون نعم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم ولم نعذب طائفة بأنهم, nan izgili aka yi wa sahabbai amma Allah ɗauki abin ya ɗora ce shi aka yi masa ya ce aka yi wa manzanninsa aka yi saboda me masoyin Allah ɗaya tak in kai gaba da shi daidai da ke da kai gaba da dukkan masoyan Allah na duniya annabi ɗayan ka kafirce masa hukuncin ka kafirce ma dukkan annabawan Allah littafi ɗayan ka kafirce masa hukuncin ka kafirce ma dukkan annabawan Allah haka nan duk wanda ya gaba da mala'ika Jibrilu to hukuncin sa yayi gaba da dukkan mala'iku yayi gaba da Allah yayi gaba da manzannin Allah yayi gaba da mu'minan Allah wannan shine kaida sai yasa nan can bayan an ce man kana aduwan da jibril aka ambace shi kadai daga baya sai abin ya dora ma kansa Allah ya dora ma kansa ya dora yace wannan kiyayya an yi wa shi wa kansa Allah ne an yi wa mala'iku ne duka an yi wa jibril din an yi wa mikala da ma manzannin sa saboda nan yahudawa makiya Allah ne makiya mala'iku ne gabaki daya makiya manzannin Allah ne mu ma ko makiyan mu ne an gane wannan kuma in ko haka ne to fa inna laha aduwwul lil kafirin fa inna laha aduwwul lil kafirin Allah yana kiyayya shi ma abokin gaban kafirai ne saboda suna gaba da menene waliyinsa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb haka haka manzo Allah ya faɗa Allah ya faɗa a hadisul qudsi yace duk wanda ya gaba da waliyina to ni ma yana gaba da ni don haka na masa izinin ya fito mi faɗa ya fito mi faɗa zaka iya faɗa da Allah haka nan wanda ya gaba da abubakar ya yi gaba da Allah ya fita su yi faɗa da Allah wanda ya gaba da umar ya yi gaba da Allah ya fita su yi faɗa da Allah wanda ya gaba da Usmanu ya yi gaba da Allah ya fita su yi faɗa da Allah wanda ya gaba da Ali ibn Abi Talib ya yi gaba da Allah ya fita su yi faɗa da Allah in zai iya dukkan sauran safai an gane wannan kaida din da ci gaba ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون Allah ya ce, Walakad an zanna ilai ka ayatin bayyanat, wa ma ya kafaru biha illa fasikun Allah ce da hakika kai manzo Allah mun saukar maka ayoyi waɗanda suke a fili karara hukuncin su a fili ne baya daukan shubha baya daukan wani rudu a ma'anar su a fili yake karara wa ma yakfuru biha ba wanda ya kafirce mu waɗannan ayoyi illa al-fasiqu sai fasikai wannan fasikanci anan wani iri ne akwai mun faɗi ainihin anwa'ul fisike ko nan wani iri ne fasikanci anan eh yawa fisikun ne akbar mukhrijun min al-milla tunda an ambaci kafirci haka nan ba kafirci ne wannan na sabo ba ai ba fasikanci ne na sabo ba fasikanci ne na kafirci an gane wannan yawa wa ma yakfuru biha illa al fasiqu ai wa ma yakfuru biha illa al-kafirun fassaran sa kenan an gane tayyib أَوَكُلَّمَا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم نعم بل أكثرهم لا يؤمنون الله يتي أو كلما أهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون الله ce شن ينزسوا su duk lokacin da suke wani alƙawari sai sun warware ne duk lokacin da suke alƙawari sai sun warware ba wani alƙawari da kai da bai hude bai warware ba sai za ku gani yanzu rikicin su da Falasɗinawa yau sama da shekara hamsin duk alƙawarin da aka yi Yahuda sai sun warware ko ba haka bane duk alƙawarin da aka yi saboda su tsinannu ne la'anannu ne Allah tsine musu albarka duk alƙawarin da aka yi da bai hude sai sun warware waya yanzu shine kwanan nan Mahamudu Abbas ya tashi ya tafi wajen Trump a Amurka shugaban Falasɗinawa fa wai yana so a farfado da wannan tattaunawa din wadda wadda ya ga dama wadda ma san Arafar shekara nawa yana jere tsakanin Amurka da Ingila da Faransa duk kasashen turawa wannan ya gana an yi musu sulhu da shugabannin Yahudawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duk alƙawarin da aka sai sun warware sun koma sun kashe Falastinawa amma yanzu wanda tashi mu da Abazo ya je Trump wanda Trump a fili ya nuna mai tassa ya nuna cewa shi Yahudawa su ne ƴan gatansa amma kuma ya tashi ya ce Allah sawaka Awa kullama ahadu ahadan yanzu lokacin suke wani alkawari na hu fariqu min wani yake sai su jifa da alkawarin su watsar da shi su warware shi Allah ce kai bal aksarum la yu'minu mafi yawan su su ba sa imani ba su imani ba an gane wannan ma ja'ahum rasulun ma ja'ahum rasulun الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نعم كأنهم لا يعلمون نعم الله يتي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah ya ce lokacin da manzon Allah ya zo musu daga wurin Allah musaddiqun limama ahun kuma ya gaskata abin da ke tare sunan littafi na shari'a wanda manzo kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabaza fariqun min alladhina utul kitaba wani yanki da cikin yahudawa da kirista su suka yi watsi suka jifa da abun zai zo da shi suka jifa da mai kitabar lahi littafin Allah shine alqur'ani wara a zuhurim a bayan bayan su kanam la alam kaman ba san cewa littafin Allah bane kuma sun sani sun san littafin Allah ne sun san qur'ani gaskiya ne amma suka jifa da shi saboda kawai bai dace da son zuciyarsu ba ko wanda aka aiko ba cikin kabilansu ba ne ina ga kusan damu eh, tsaya na yau kan fa mun yi barci mala yau mun yi barci ka sha barfe su ko na ji murin ka ta tafi <laughs> wajen ayoyi nawa muka yi yau ayoyi ko sha biyu eh, eh, lalle mun narka <laughs> a karanta mana tambayoyi ya yi ka mun kwana aya ta 101 insha Allah gobe mu tashi aya ta da 102 ba ma mata ta ala mulki Sulaiman idan mulki Suleiman. kamar na ga garin ma da hadiri fa da na kamar ana ya ta gaba Allah ya kawo shi ka mana mai albarka yawa wannan yana tambayar eh, wai zai eh, masu sharuɗan karɓar tuba a to ai mun faɗa maka ina jin bayanan ko aka ce shirin karɓar tuba akalla uku ne na farko ka nadama dama me yasa ka yi wannan laifin na biyu kuma nan take ka bar shi na uku kuma ka kulla niyan ba za ka sake yin sa ba shikenan sune sharuɗa in kuma hakkin waɗansu ne ka karba ka mayar musu ka kwace mutum wani gona ko kuɗinsa ko matansa ko naƙisa ka mayar masa ya nuna ka tuba kenan an gane ba tuban bakin muzuru ba fa ka ce ka tuba in kaga kazan mutane kuma ka je ka rafke ta na'am ci gaba ah ana kuma tambayar eh, cewa wa akwai wani abokin su ko kuma me hukuncin wani abokin su da idan aka ce masa ya je ya sallah sai ce wa yana cin abinci kuma cin abinci ya fi sallah ya ce cin abinci ya fi sallah ba a faɗan haka ba a faɗan haka ba abin da ya fi sallah sai dai an ba da dama kamar abincin dare idan har mutum ya fara ci aka kira sallah aka ce me aka ce eh ne ya za wudi a shawo ahadikum falyabda yawwa in aka tada sallah ka fara cin abinci wannan kan aka ce ka karisa abincinka ka tafi saboda kada ka tafi ba nutsuwa saboda sallah tana mai bukatar nutsuwa kada duk hankalinka ya koma cin abincin abin da aka ce kenan amma ba wanda ya ce abinci ya fi sallah wannan mutanen kirki ba su faɗan wannan yawa amma ka samu ka karasa cin abincinka yawa amma ba ka ce abinci ya fi sallah ba a'a ai an kawo ka dan kai sallah ne ba dan ka ci abinci ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin saboda haka nan ni ce ka ba dan kai bautan Allah an san bautan Allah ne ba ta yiwa sai ka ci aka ce to ka ci saboda haka ma ba da ce wai sallah abinci ya fi sallah ba wannan mumini ba zai faɗi wannan ba gaskiya mu akwai dan jahilci a ciki yawa na mu ci gaba nan ah, wannan tambayar ah, matsayin azumin waɗanda idan sun sha suna azumi amma kuma banda maganganun ah, banza da cinna mutane da gulma da hada. eh akwai hadisin dai da manzo Allah yake cewa Allah baya bukatan mutum ya bar abincin abincin sa ya bar abun shan sa kuma yana in bai bar maganan menene ba maganan ko shaidan zur ko maganganu alfasha da dai sauransu to haka in ma bai bata azumin ba yana rage ladan azumi shine gaskiyar magana in ma bai bata azumin gabaki ɗaya to yana rage ladan azumi haka wanda suke azumi suke irin wannan maganganu ko kallon diramomi Eh, ba daidai ba ne gaskiya ba daidai ba ne na kuma tambayin cewa wa shi annabi isa alaihi salam ba yahuda ne ko kuma wani yare ne shi kuma ga waɗanne al'umma aka aika shi eh tsakar annabi yahudawa ne maryam dai an san waye babanta waye baban maryam mahaifiyarsa eh imrana cikin waye yake cikin yahudawa yake to aka shi ma annabi isa wajen yahuda aka aka aike shi yawa cikin yahuda ka aike shi na'am yi mana yi shi ma cikin su yake haka ne wannan kuma tambaya waya halatta mutum ya nemi shugabanci da kansa illa iyaka an sani cewa a mutum a kabila yana bin uba ne annabi isa kuma bai da uba kawai abin da za a ce kenan a kabila mutum uba yake bi misali babanka babarbare ne ma'aifiyarka filatana ne to haka sai a ce kai menene babarbare ne sai a dangana ka zuwa ga me babanka ba zuwa ga uwa ba to annabi Isa bai da uba yawa sai dai uwa na ci gaba wata shugabanci ya ce ya halatta mutum ya nemi shugabanci ko ya nemi limanci ya halatta mai sharuɗan da eh akwai sharuɗa in na limanci ne zai nema na addini ya zanto yana nema ne tsakani da Allah kuma ya zanto yana da ilimin abu ɗin kuma ya zanto wannan gurin da yake nema a shugabancin babu romo a jiki an san babu romo ko yawa ba gara basa iyaka kawai tsantsan Allah ne a gurin addinin Allah ne to in wannan ya nema wannan babu laifi wata rana akwai wasu wafat wasu delegate da suka je wajen manzo Allah a Madina bayan sun yi sallah limamin su sai ce wa manzo Allah ya rasulullah ij'alni imama um qaumi ka sanya ni zama limamin mutane da manzo lalace anta imamu ka je kai da limamin su an nada ka kaga tambaya yi wannan idan limanci ne babu romo a ciki ba komai ba da bi a saka shi amma shugabanci wanda shike akwai romo a ciki akwai kuɗi a ciki in mutun ya nema a musulunci ba a bashi saboda waɗansu mutane guda biyu sun zo manzara suka ce ya rasulullah muna son dan abun nan da Allah ya dora a hannunka mu ma ka dan dora mu a ciki manzo ce mu ba ma biya ma wanda ya roki wannan abu wanda ya nema ba ma bashi fade ne mai shugabanci da kun ga yadda abu yake to me za ku ce yanzu a lokacin siyasar nan wanda ba za ka zama gwamna ba sai ka nema ba za ka zama dan majalisa ba sai ka nema ba za ka zama wane ne wane ne ba sai ka nema to ya abin kuke gani ya kuke gani neman kuma yawanci masu neman kasan yadda suke da a ce masu neman ma za su riƙe abun bisa amana yadda yake ba su saci dukewa ɗuwa ba su yaudare su ba sai a ce dama dama nabi yusuf da lokacin da ya fito da kurkuku Ya ce yace ni ala khazain al-ard inni hafizun Ya ce a bashi ministan gona in sanarwa agric kuma aka saka shi annabi yusuf kowa sa annabin Allah ne ba zai nema don ya saci kudin mutane ba ba nema don ya handama ba amma yau majoratin masu neman mulki daga gwamnoni da shugabanni yawancin su bace duka ba barayi ne shine gaskiyar magana yawancin su barayi ne amma akwai yan kaɗan waɗanda ba za ka ce barayi bane akwai ba a rasa zakka amma dai zai a very few yan kaɗan suke ba su cikin hannu ba amma majoratin babu to idan mutum zai nema ba don sata ba musamman wani zamani ba da ce ya yi laifi ba yawa in yana ganin cewa ba dai cancanta a wannan bangaren sai shi kuma da niyan kyauta ma al'umma in ya nema babu laifi amma in ya nema don ya saci dukiyar al'umma wannan kuma ya shiga uku Allah tsare mu na'am a wani kuma tambayar mutum katin qur'ani ne ke cewa yakan ji wasu kan buɗe da katin qur'ani da isti'aza da kuma bismillah wasu kuma suna takaita kan isti'aza kawai yace mene ka'idar ko da karatun Qur'ani ka'idan karatun Qur'ani in dai ba tsakiyan sura da ka fara ba to ka fara da isti'aza kai bismillah amma in tsakiyan sura da ka fara ba farkonta ba kawai sai kai menene isti'aza kawai ba za ka yi bismillah ba wannan shine ka'idan da ake bi Allahu alam na saura minti ɗaya tak waye da cika mana minti ɗin da tambaya mai amfani ko can baya ko gaba to ga sunan da yawa na to waye dan abin nan to malam na jikin bango eh alaikum assalam kayan gado ake rage balunsa eh wallahi ni ma kan na san ana haka kayan gado ana rage balu ɗinsa ban san me yasa ake haka dai ban san dalilin ba dai a karance kan a ilmance ban karanta ba amma za ka ga al'ada misali wannan waya idan za ta yi dubu goma sai a ce a sa ta dubu biyar na kayan gado ana haka ta ba ban san me yasa ake haka ban san ya tambaye su dalili ban karanta ba gaskiya Allah ne masa ina aka samu ba yawa wajen balu ɗinsa wallahi sai a yi ya zama very low yawa na suna ragewa ne saboda saboda wannan gara su da sayarwa cikon ya zama kaɗan to amma shi a shari'a ma haka ne ai ka gani ana tambaya na shari'a ne ba yadda mutane ra'ayin mutane ba ka gani yanzu in nace daidai ne kaga da ce me hujjanka kuma ni ban san hujjan ba kaga an jika mun aiki an jika mun aiki yawa gaskiya ni ban san dalilin masu ragewa ba gaskiya ni ban sani ba yawa ni ban sani minti ɗin ya cika to a gurguje kai kallon wata eh eh wanda ya kalli wata da idonsa azumi ya waje ba kansa eh ba yarda ba eh ba zai azumin ba saboda me sai shi ma ya ƙi a a a a ce su mu li wa afiru li ru'yati ku ku dauki wata azumi in kun gani kuma ya gani a ce kar ya dauka ya gani abinda ake cewa idan sallan idi ne ya zo yace ya ga wata da da a sha ruwa ya faɗa ba gaskata shi ba to shi kadai ba zai je ya hau idi ba kuma zai ci abinci ana so ya ci a boye abinda aka ce kenan amma ba farkon azumi shi ya gani ya tabbatar da yayi yaqini ya gani a ce kuma kar ya dauki azumi ya ci abinci ya keta alhurman ramadana tunda shi wajibi ne kansa ya gani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe Allah